Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan garin a ranar 15 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Jarmai za mu gabatar muku da shirinmu na wannan daren. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar Majalisar Dattawan Najeriya ta sake nuna kin amincewanta da tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC sai dai Magu ya ce ba zai ja da baya ba. ina kan bakana sai lokacin da aka ce aikin jama'a muke yi kuma wannan ba aikin ni kadai ba ne a jamhuriyar nijar kuma sashen shari'ar ƙasar ce take buƙatar a gabatar da ministan kuɗin gaban kotu bisa zarge da ake mai a ƙoƙarin fitar da wasu kuɗaɗe da suka kai miliyan 200,000 na sefa amma kuma akan hakan ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda wasu ƙasashe suke baiwa jami'an gwamnati rigar kariya idan aka zarge su da aikata almundahana amma duka sai kun sha labaran duniya. a jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mutane akalla shida aka tabbatar sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hare-haren kunar bakin wake da suka faru a yau a maiduguri fadar jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya rahotannin da ke fitowa daga maidugurin sun ce wasu 'yan mata guda hudu su ne suka kai wannan farmaki inda ko bayansu wasu mutane biyu suka mutu sannan a birnin damascus na ƙasar syria kuma an kai irin waɗannan hare-haren kunar bakin waken har guda biyu da suka janyo asarar rayuka da dama a harin farko mutane 25 suka hallaka a cewar kamfanin dillacin labaran ƙasar syria yayin da hari na biyu da aka kai kamar sa'o'i biyu bayan na farkon wani ɗan kunar bakin waki da ya tarwatsa kansa a wata eh, maciyar abinci da ke yammacin birnin na damascus inda nan ma mutane da dama da ba a kayyade yawansu ba suka mutu waɗannan hare-haren na zuwa ne kamar mako ɗaya bayan wasu makamantansu da aka kai a wata makabartar 'yan shi'a inda kuma akalla mutane 40 suka rasa layukansu wasu kamar 120 kuma suka ji raunuka ikirarin da shugaban amurka donald trump ya yi cewar tsohon shugaban kasar barack obama ya sa an yi kutse domin satar bayanai ta waya cikin wasu makonni kafin zaben watan nuwamban da ya gabata ba shi da tushe in ji wani babba daga cikin mambobin kwamiti wadda ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan kasar ba mu da wata shaidan faruwar haka a cewar wani ja a cewar dan jam'iyyar republican david news ya kuma kara da cewa ba wato ba, ba su tunanin cewa an tatsi wasu bayanai daga gidan ko kuma gini kenan na trump tower da ke birnin new york babban wato shugaban kwamitin wanda dan jam'iyyar democrat ne wato adam schiff ya yarda da bayanin da news ya yi na cewa kawo yanzu ba su da wata tabbatacciyar shaida da ta nuna cewa shugaba obama ya ba da umarni na tatsar masa bayanai ta waya news da shif dai sun ce suna jiran nan da zuwa ranar litani su ga ko ma'aikatan shari'ar ƙasar na sane da wannan zargi da trump ya yi amma sun bayyana cewa babu wata alamar afkuwan haka da a cikin bincike da suka gudanar labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana can ana wani muhimmin taro a ingila akan yadda za a warware takaddama kan iyaka da ke yawan barkewa tsakanin kasashen pakistan da makwabciyarta a afghanistan yau kamar wata guda kenan tun lokacin da pakistan ta rufe kan iyakarta da afghanistan bayan da wasu 'yan ta'adda suka hallaka tarin mutane abinda pakistan ta ɗora laifin a kan tsagirin mayakan da ke gudowa daga afghanistan suna ɓoyewa a cikin ƙasarta rufe kan iyakar ya janyo zaman ɗarɗar ta fuskar diflomasiyya a tsakanin makwabtan ƙasashen biyu abin da ya janyo tsoma bakin birtaniya a cikin lamarin a yau laraba 'yan kasar holland sun kada kuri'a a wani zaɓe da aka sawa ido a nahiyar turai shugaba mai ra'ayin rikau gat wilders shine ke kan gaba a watannin da suka gabata sai dai ya dawo na biyu inda yake biye da prime minister mark roth mai matsakaicin ra'ayi ana kyautar zaton masu matsakaicin ra'ayi da abokan wato kawancin nasu su ne za su rasa kujera da dama a majalisun. yayin da kasar da kasar faransa da jamus suke shirye-shiryen gudanar da su a watanni masu zuwa sakamakon zaɓen na ƙasar holland zai nuna ko ƙasashen yammacin turai sun koma marawa jam'iyyu da ke adawa da fitattun jam'iyyun baya ana kyauta zaton wato jess clava wanda aka yi wa lakabi jezia shine zai lashe zaɓen yayin da yake ci gaba da samun karɓuwa a wurin jama'a wanda ake kwatantawa da shugaban jam'iyyar green left party wato prime minister kasar canada justin trudeau da kuma kwaikwayon dabarun kamfe daga tsohon shugaban amurka barack obama labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla bayan majalisar dattawan najeriya ta ki amincewa da tabbatar da mukamansa na shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to efcc malam ibrahim magu ya bayyana cewar yana nan kan bakansa zai ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa har sai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya yanke shawara akan matsaya da zai ɗauka a kansa ibrahim magu ya bayyana haka ne a wata hira da ya da wakilinmu a abuja umar faruk musa ba za mu daina aikin ba fa ba zai rike ba minti daya ba zai rike ba za mu yi ta ina kan baka na sai lokacin da aka ce aikin jama'a muke yi kuma wannan ba aikin ni kadai bane kowa da kowa yana da da yana da yanci in ba wani wanda zai buga ka ce shi kadai zai yi a abu ne wasu kowa ya san ya dame shi ina so kowa ya sa hannu kowa a sa hannu Ibrahim magu kenan mai rike da mukamin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda majalisar dattawa ta Najeriya ta ki amincewa da tabbatar da wannan mukami a kan shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya tura sunansa a karo na biyu. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa wato Farfesa Al-Mustapha Usuju domin in ji menene makomar Ibrahim Magu dangane da wannan halin da ya samu kansa a ciki a yanzu. In ban manta ba wancan karan da ita majalisa ta aka turo mata sunansa ba ta ki amincewa da shi kai tsaye ba ne ta tura bisa kan wannan rahoto na hukumar 'yan sandan farin kaya domin shugaban kasa ya dau mataki to wannan karan da aka sake turowa dama ka'ida ce ga ita majalisa duk wannan aka tura mata don tantancewa saboda ita ba ta da ɗan sandan kanta wanda zai mata bincike akan halayen wannan mutumi sai ta tura ma hukumar 'yan sandan farin kaya ba wai ita majalisa kaɗai ba duk wanda za a ba shi a ƙasar nan alhakin 'yan sandan farin kaya ne to bisa kan kan wannan rahoto yanzu ba ta amince da shi ba. Shi wannan rahoto na 'yan sandan farin kaya me yake nunawa ne wanda ya sanya majalisa ta ki amincewa da magudin. Ba shakka ko lokacin da ake tambayoyi wannan cewa jama'a ƙasa sun gani a talabijin da kuma rediyo wannan suka zamanto sun hada da rediyoyin suka jona da rediyoyinsu ya nuna an yi mishi tambayoyi akan ana zargin wani mutumi wannan ake ganin cewa mutumin nan yana da wasu abubuwa da zai fuskanci alkali ya mushi kyauta kuma ya ansa wanda ya ce shi bai san mutumin ba ana zargin cinye aiki da mutumin a kwamitin nan na binciken makamai ka gani duk wannan ake zargin shi da wani abu wannan kuma ita hukuma wacce take tattara bayanan sirri ta tabbatar da wannan abu kuma ta tsaya a kan shi dole ne ita majalisar ya zamanto cewa za ta aiki da wannan rahoto na hukumar 'yan sandan farinta baya da bayan haka maganar ka akan tambayan ka na cewa ko zai tsaya ya ci gaba da aikin nan ko ba zai tsaya ba ita hakkin majalisa ne ta nuna ma shugaban kasa ba ta amince da shi ba daga nan shugaban kasa zai iya nemo wani ya aika da shi ko kuma shi kansa magun ma yana iya nemo zai sake aika da sunansa da wasu hujjoji farfesa almustapha usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a yanzu dai yan najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba muhammadu buhari zai dauka dangane da wannan al'amarin shin zai sake turo sunan ibrahim magune da wasu dalilai ko kuwa zai canja shi ya kawo sunan wani sabo umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar kuma ana ci gaba da kai eh, ruwa rana ne dangane da zargi da ake yi wa ministan kudin kasar wato Hasumi Masudu na cewar ya yi kokarin karkatar da akala wasu kudade da yawansu ya kai sefa miliyan dubu wanda ya daidai da dalar amurka miliyan 390 zuwa kasar dubai ministan da ya musanta wannan zargin da ake masa abokin aikinmu abdulaziz adili toro ya shirya mana rahoto akan haka muka ce muna jira minista hasumi masa'udu ya gabatar da sunayen alkalan shari'a da suka karbi cin hanci a cikin wannan hukunci da aka yanke ya ba da sunayensu tun da ya ce yana da shaida kuma ya gabatar ga benin jama'a kudin da suka amsa don saboda su ma a tume su a kai su gaban kotu a hukunta su dangane da wannan aiki da suka aikata yanzu kuma dangane da shi zargi da 'yan jaridodi suke huddawa bisa kan sunan shi na guda ɗari muka ce ba a gaban taron 'yan e, jarida ba ne ba ake kare kai a tsarin doka yadda doka ta tsara a gaban zauren shari'a mutum wanda ake zargi yake zuwa ya wanke kanshi dangane da kariyar da gare shi ta minista rigar shi ta ministan kasa muka ce to yayi murabuta daga matsayin shi muka ce ya ba mu wannan dama ya sabka in bai sabka shugaban kasa da ke shi rantsuwa bisa kan alkur'ani ya ce zai kiyaye kundin tsarin mulki kuma zai sa a kiyaye kundin tsarin mulki ya ce 'yan ƙasa duka daidai suke gaban doka muka ce ya tafkar da shi daga matsayin shi don saboda a ba hukumomi na shari'a dama su tume shi in ya cancanta su kama shi su kama shi in ya cancanta su wanke shi su wanke shi ya koma bisa kan aikin shi kiran da muka yi kenan Alhaji Salisu amadu ɗaya daga cikin 'yan kungiyar farar hula ta Resistance Citoyen ga abin da ya ce magana nawa nan jaridar ta huto wanda ta yi magana kuma aka zo aka yi magana ta gidan shi cikin na ɗaya na biyu kenan ai shi problem kin wata magana ce wadda in kai lissafi a yau kowa yana da yanci ɗan ƙasa a hutu a yi bayani bisa gamsashe na bisa kan wannan abin wannan abubuwan sai farske yau suna iko ne suna yin abin da suka gada ba su kawo nakin sai farske shi ne wannan magani sino inda an kai lissahi a yanzu a ganin ka in tsakani da Allah kasa wadda suke da yancin kanta wadda ta amina suke yi wannan yanzu for example ana iya wannan banal ko kuma har ya zamanto ƙungiyar jujojin so su magana kai minista wanda ya zama cikin gida ka hoto ka ce wani abu bai yiwa ta kenan wani abu ne daban. A Asumana Muhammadu ɗaya daga cikin bangaren gwamnati ga abin da ya ce. Abin da zamba 'yan Nijar su ka wannan lamari 'yan Nijar su tabbatar da ko da shi 'yan Nijar sun sani wa'anda ke wannan abin mutane wasu 'yan tsirari na masu neman kawo tashi hankali a cikin ƙasa kuma duk Nijeriya sun san da su saboda haka nijeriyan sun san da wannan zance ba gaskiya ba ne wanda aka yi ma zaton a ce ya ɗauki kamar miliyan miliyar ɗari biyu nan ka gane ko minista masudu ne masudu kuma kowa sani a cikin nijar ba mutum bane wanda ke da kwaɗai ba mutum bane wanda a ɓarawo sun san shi abin da ta damu mutanen hankali kasan lokacin da tsohon firaminista hama ahmad ya zo nijar a kama shi sun yi zaton kamar in ba masudu wa'yau na aiki ka gane ko shi ake nema a yi yadda za a yi a ɓata mashi suna a nijar in wannan bai yiwuwa shi Allah ai da gaskiya yake aiki ko ba haka ba ina tabbatar maka da yan ƙasa sun san da haka da yan ƙasa kuma na tabbatar da ba za su amince da wannan zance ba zance na hankali ake saurara ba zance na hauka ba a hankalce a kasar Nijar babu inda abin da za a sai suwa yau kamar kai tsaye wanda ya tashi kuɗin shi miliyan dubu dubu dubu haɗari biyu ba shi wa babu shi tunda wanda sun kai iko kasar nan suka riga mu ai sun zo balle yanzu da Iranian kowa san kai da kanka san bai da bai daraja ko yawwa to saboda haka wannan zance na nace maka na neman kawai kawai ya mutsi a cikin kasa ba gaskiya ba To madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 4 da minti 43 kenan na rana a nan Washington DC. Lokaci yayi da za ku kira ku bayyana ra'ayi akan yadda wasu kasashe suke baiwa jami'an gwamnati rigar kariya idan aka zarge su da aikata wani laifi ko wani wato wata almundahana kenan amma kafin haka sai ku shakata da wannan faifai a inji. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to salamu alaikum da alamar mun samu kira daga agadas a jihar jamhuriyar niger wane ne akan waya daga agadas eh, ni sunana malam muhammadu musa eh, dan kungiyar farfulla ne to wadda ake ce to malam muhammad bismillah malam muhammad eh, ni abin da nake gani kowa daidai yake bisa shari'a in an tungume ka da abu duk matsayinka na iko ya kamata a ce kabar shari'a ta yi aikin ta hmm. eh, kowa ne saboda shari'a ita za ta tantanta kaya abin ko baka yi shi ba kenan duka situayen daidai suke wurin shari'a abin da nake gani kenan ko mun matsayin mutum ya kamata in an ci an tugume shi sai a wannan kariyar nan tashi ya fito hmm. in yana da gaskiya ita shari'a ita za ta gwada yana da gaskiya in ba da gaskiya shari'a ita za ta raba masha Allah to har yau dai muna nan wato jihar agadas din bari mu ji ko kuma da akwai wani kan layi daga jihar agadas eh gani ni suna na wadal bubakar ɗanka ni ne shugaban matasa na kumin idan ta agadas to malam bakar mm, ni a nawa gani shugaban kasa ya kamata ya wuda ma shi minista masu ya kariya a ka shiga nuku don saboda yau sun kuma irin wani abin na faruwa ga manyan mutane shugabannin ba jama'a ba za su yi shari'a akwai kotu tana nan wurin ita ce da aka wadata da mamma idan ta ma ta yi bincike sun mutu ta ka doka kan minista kan talaka. To. Ina yanzu a bar wani kotu mana nan Nijar da kotun Dubai su yi bincike a gani an ka samu press ke lalle haka nan ne biliyan kenan ɗari biyu kenan ya an yi gaba da su a hukunta da shahudan ne a yi abin da shari'a ta haushi. To. Mm. Kuma sai a bar shi koma ga aikin shi na minista na to mun gode kwarai da gaske bakar ina jin mun kuma je jihar maradi kafin mu dawo agadar din mu je mu dauki wani daga maradi wani ne a maradi salamu alaikum wani ne a jihar maradi to da alamar marashi wanda ke jihar maradi to a to ina jin mun samu wani daga agadas wane ne daga agadas eh, muhammad alhassan to muhammad alhassan eh, dan kasa zan ba da yayina bisa kan dan kasa mhm. bisa harshen da ta miliyan ɗari cikin da aka ce an yi awon gaba da shi da dai an gani cikin jaridu an hudo sun ba da an gani akwai kama an ce minista na ƙasa wanda lokacin da yana da na kabinet na shugaban ƙasa ya ba da ya yi sinyacin an yi gaba da miliyar wani ɗari biyu so yanzu yadda dai an ka ba da wanga abin gaske wai ba abin ga ba ba an ce ba ƙarya ne ba a yanzu yadda za a yi a yarda a mishi ya yarda kotu ta yi aikin ta tunda dai an ce an huda miliyar ɗari biyu miliyar ɗari biyu ai kuma yanzu a cikin zamanin ga da ake yanzu ƙasar Nijar cikin harkar tattalin arziki kasar Nijar tana da matsala sosai. To Malam eh, Muhammad ba baka tunanin shi hmm. ministan da ya fito ya musunta wannan zargin baka ganin shi ma a ji ta bakinsa ko kuma a jiya ma ainihin eh, abin da yake kana ce ko kuma kana kokarin tabbatar da wannan zargi da ake mai? A'a ni ba kokarin tabbatar kamar ba in yana so hutawa za yi ya kare kanshi a hudda mishi kariya ya je abin gaban kotu kotu ta yi bincikenta a bar kotu cikakka mai incin kanta hmm. inda akwai in ma babu wanda kotu kuma ana cewa nan Nijar akwai kotu hot school na justice a hudda mishi kariya ta bincike shi a gani abin nan wai an aikata shi ko ba a aikata shi ne kenan a bar kotu ta yi aikin to ba ana abin tun da dai an ce ana tuhuma kuma an ka ci ana tuhuma minista guda na ƙasa kenan ya kamata a bar kotu da yi aikin ta bincike shi to ba laifi Ko. mun gode kwarai da gaske malam wato muhammad alhassan kenan daga jihar agadez kenan to har yau dai jama'a muna nema ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda wasu kasashe musamman ma kasashe masu tasowa na wajajenmu da suke ba ainihin jama'an gwamnati wato kariya idan an zarge su da laifi har yau dai bari mu ɗauki wani kuma daga jihar agadas wane ne a agadas eh, Malam Muhammad Inusa ne farfalla a agadas To Malam Muhammad Inusa bismillah. Zan ga eh, jami'an gwamnati wannan kamar da kwai diktoci wannan su ma ai sun ce wannan abu wanda suke wurin gwamnati wanda ba su wurin gwamnati ma sun ce wannan abu ya kamata a ce an eh, fidda wannan rigar kariya amma wannan an shari'a nan kaga wannan abu nan wurin dubtoci sun ba da kokarin su kenan abun an kai shi ga kotu nan ne za a sani da an yi ko ba a yi ba kamar wannan mu wannan dubtoci na Nijar da suka yi wannan abu mu gaskiya mun yaba abin mai kwarai da kwarai gaske sun gwada nan wurin harkar patriotism suna tare da talakawa tunda wanga abin zancen wani daidai kowa daidai yake daidai wurin shari'a kuma an hauda ka bisa shari'a bisa mulkin kasa amana ce aka baka ta kasa kenan amana ce ta aka baka ta kasa shi wannan journal inda baya da kamar press baya da baya da ɗauko wannan zance kenan in ma ba haka ba ne in haka nan ne wannan kotu ita za ta waye ma mutane kai bisa wannan abu to mun gode eh, eh, kwarai da gaske mm, eh, in haka na in ba haka ba ne idan aka je can kotu za ta faɗin an yi ko ba a yi ba to gaskiya ba ce nan mu muna cikin rudani abin ya rude mu ba mu san yarda za mu yi ba mu yarda wallahi sai kamar kotu ta raba mu da wannan abu eh abin da za mu ca kenan cikin ra'ayin namu to mun gode kwarai da gaske malam muhammad inusa kenan daga jihar agadas jama'a za ku iya ci gaba da kira don saboda mu samu mu je irin ra'ayoyin da kuke da shi akan yadda wato wasu kasashe suke baiwa ainihin jami'an gwamnati kariya musamman ma a lokacin da aka zarge su da aikata wani mugun aiki amin alaikum salam yawa wane ne a kaduna bala ne ka magana bala ibrahim daga gashuwa oto bala ibrahim daga gashuwa to bismillah malam bala eh to abin da ra'ayi na kullum ni dai na kiran kuma samu yau Allah sana dace Allahu akbar to abin da ra'ayi na waɗannan mutanen da kaga suna daure magindin waɗanda in an ka ce wannan yayi zalunci ba za a zaɓe shi ba kuma su daure masa gindi a kai su ma irin su ne yan uwansu ne To. Eh ina jin ka. To do saboda haka mu muna bada goyon bayan duk wanda an ka samu da zalunci mu ba za mu bada goyon bayan a zaɓe shi a kan ya koma koma kan a zaɓe wani samu wanda bai taɓa. Ah, a malam malam eh, malam da Allah ka yi hakuri ina jin lokaci ya riga ya ɗaga mana hannu shi sa bari mu abin da mu yi godiya ga waɗanda suka kira duka. to yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni wasanni a takaice da shugaban hukumar ƙwallon kafa ta afirka wato kafa a takaice isa hayatu yana fuskantar wata zazzafan takara wanda zai gada matsayinsa a gobe alhamis ko yalla zai ci gaba da rike wannan mukami a karo na takwas a wurin babban taron da kaf za ta yi a babban birnin ƙasar ethiopia abokin karawan nasa da ake kira ahmad minista ne na wasanni a kasar madagascar zai fafata da shugaban na kaf wanda ya iri kan wannan mukami tun shekarar 1988 gobe alhamis kimanin watanni biyu kenan shugaban na kaf da abokin karawansa suke wani yakin neman zaɓe mai zafi an zaɓi filin wasa na babban jami'ar ghana legon wanda za a kammala shi nan ba da daɗewa ba a matsayin ɗaya daga cikin filaye biyu da za a yi gasar cin kofin matan afirka na shekarar 2018 kasafin kuɗi na bana da gwamnatin Ghana ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasar a farko-farkon wannan watan Maris na cewar kammala wannan filin wasan yana kunshi a cikin kasafin kuɗin ba saboda kammala shi kawai ba saboda zai ɗauki bakoncin gasashin kofin matan Afirka na cikin goma sha uku. An fara ginin wannan filin wasan ne mai ɗaukar mutane dubu goma sha biyu kuma zai yi amfani ga wasanni daban-daban na motsa jiki a cikin shekarar dubu biyu da uku. tsohon shugaban ghana john ajikun kufuwa ya ce yana bada goyon bayansa ɗari bisa ɗari kan dawo da tsohon kodin ghana black stars dan asalin ghana james kwasi apia tsohon koɗin na black stars apia shine mutane suka fi lamunta da shi da ya dawo ya ɗauki wannan aiki na horar da 'yan wasan ghana black stars a cewar tsohon shugaban ghana ya kamata mutanen ghana su daina tunanin cewa sai dan kasar waje shi kaɗai ne zai iya yin wannan aiki sosai kuma a bada dama da goyon baya ga kwasi apia ya dawo ya ɗauki wannan aiki da ya cancanci yinsa. sa Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin 'yan kwanakin nan Amurka ta kai hare-hare ta sama fiye da talatin a Yemen akan 'yan ta'addan alka'ida da ke yankin Arabia. Wannan biyar kungiyar 'yan ta'addan har yanzu tana da kudirin kai har ya kasashen yammacin duniya a cewar kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Captain Jeff Davis. Kyaftin Davis ya ce waɗannan hare-haren dakila 'yan ta'adda an yi su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Yemen. Ya ƙara da cewa dakarun Amurka za su ci gaba da auna mayakan da kuma gine-ginen su don dagula harkokinsu daga ƙarshe kuma don kare rayukan Amurkawa. Makasudan kai waɗannan hare-haren shine don hurawa 'yan ta'addan wuta da kuma hana su samun dama da 'yancin kai da komo a tungayensu a cewar Davis. sun yi amfani da wuraren da gwamnatin Yemen ba ta da tasiri a cikinsu don kitsa har-haren ta'addanci a kan Amurka. Matakan da aka ɗauka kwanan nan sun auna mayakan da kayayyakinsu da kuma gine-ginensu a jihohin Abiyan da Albaida da Shabwa. Kuma hakan zai rage damar ƙungiyar 'yan ta'addar wajen kitsa har-hare a waje. Zai kuma takaita musu damar yin amfani da yankin da suka kwace daga gwamnatin Yemen suka mai da shi tungar da suke shirya ayyukansu, a cewar Captain Davis. Har yanzu kungiya Alka'ida da ke yankin Arabia tana ci gaba da zama reshe mai mummunan hatsari na babbar kungiya Alka'ida ta ainihi. Kuma tana amfani da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar sakamakon yakin basasar da aka yi don samun damar yin ayyukanta a cewar Mr. Davis. ya kuma ja hankali akan cewa kungiya alka'ida ta zubda jinin amurkawa fiye da yadda 'yan isis da ke iraki da siriya ke zubdawa Mr. Davis ya ce 'yan alka'idan da ke yankin Arabia ƙungiyar 'yan ta'adda ne masu tsanani waɗanda kuma suka nuna ƙarfinsu wajen aunawa tare da kashe Amurkawa, kuma suna da niyyar ci gaba da yin hakan. Wannan mummunar ƙungiya ce ga ƙasar Yemen, ga yankin, ga ƙasashe kuma ciki har da Amurka da sauran ƙasashen yammaci da kuma ƙawayensu a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka. Za mu ci gaba da aiki tare da gwamnatin Yemen da kawayen da muke da su don murkushe 'yan alka'idan da ke yankin Arabia, mu kuma hana su damar gudanar da ayyukansu a cewar Captain Davis. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma sai labarai a takaice. Mutane akalla shidda aka tabbatar sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hare-haren kunar bakin wake da suka faru a yau a maiduguri fadar borno da ke jihar da ke arewa maso gabashin najeriya rahotannin da ke fitowa daga maiduguri sun bai cewa wasu 'yan mata guda hudu ne suka kai wannan farmaki inda ko bayan su wasu mutane biyu ma sun rasa rayukansu ikirarin da shugaban amurka donald trump ya yi na cewa tsohon shugaban kasa barack obama ya sa an yi kutse domin satar bayanai ta waya cikin wasu makonni kafin zaben watan nuwamba da ya gabata ba shi da tushe in ji wani babba daga cikin mambobin kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan kasar ana can ana wani muhimmin taro a ingila kan yadda za a warware takaddama kan iyaka da ke yawan barkewa tsakanin kasashen pakistan da makwabciyarta afghanistan to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa da ka juriyoyinsa a nan sashen hausa musamman ma ibrahim jarmai da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri da mai bada umarni wato sai da hamdun da kuma ainihin wato injiniya mu na wannan daren da ake kira carl stalin sai kuma abdulaziz adili toro da ya taimaka muna a wannan shirin da muka gabatar muna tare da shi a ɗakin wasa labarai baba ya koma keri nike cewa a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin